Jama'a Assalamu alaikum. A mu da ya gabata mun je da wani sanannen ɗan damfara da muka sha shaji a wannan fili wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljannu ya rikide ya koma rauhani ya kira wani mai sauraron mu a katsina sani shaga kofar saura ya ce za su naɗa shi halifarsu ne tsakanin bul'adama. To a lokacin da wannan lamarin ya faru Sani Shaga ya fara naɗar dukkan maganganunsu da wannan ɗan damfara a waya, ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya ya faɗa mana abin da ke wakana. Mun ba shi shawarar da ya ci gaba da naɗa domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. an dai ji shi yana faɗin cewa shi ba aljani ba ne rauhani ne domin aljanu macuta ne su kuma rauhanai salihai ne ɗaya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan 'yan damfara shine sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen kwarai ne domin mutum ya sake jiki da su su cuce shi babban makaminsu kenan yau za mu je yadda za a mai da sani shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan. Amin wa alaikum salam. ina gajiya. Barka da yini. A wani lafiya Muhammadu Sani a gida ya aikatayya. Alhamdulillah lafiya kalo? To Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka. Amin amin. Ina alƙur'anin nan da nke ka ɗauko. Yana masallaci. to jarida za ka je sai ka ɗauko shi sai ka aji shi haka ne shi kusa da kai haka ne yawa sai ka aji shi eh, da yake masallacin da na kai shi Na, ba wanda ka kai ba baka da wani a gida eh, eh? ina da wani a gida to ina da wani a gida to yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam to ka yi alwala ka yi alwala sai ka ɗauko shi sai ka kira wani. Eh, a ina da alwala ta. to alhamdulillah eh. ka ɗauko shi ka rike da hannun dama. to ka ɗauko shi. da eh, shi a hannun to Muhammadu Sani ne ma ga alƙur'ani na izo sittin na ɗauka na rike shi da hannun dama. Wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali Ko aya guda ɗaya a ciki kasan alkur'ani kalaman la, ne zancen Allah ne Allah ne ke cewa la ya masahu illa mutahharina hmm. tanzilin rabbil wannan babu mai ɗaukan alkur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba ina so ka zama halifa na a doron wannan duniya ni zan taimake ka tsakanina da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har in na cuce ka ko na ha'ince ka hmm. ubangiji Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira eh, kuma ka ce ni Muhammadu Sani hmm. To ni Muhammadu Sani. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike sirri na a tare da ni kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. Zan rike sirri na da alkawari ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. kaga manzon Allah ne ke cewa an ka taba ruhu mallaka amruhu duk wanda ya riƙi sirrinsa zai iya riga al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulada wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka ba mu muka yi maka ba babu abin da na isa maka wanda Allah bai maka shi ba saboda haka muhammadu sani allah ya maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya amin amin Allah kuma ya shirya maka ka shiri na idi na sirat al-mustaqim shiri na kan hanya madaidaiciya. Amin amin. To Muhammadu Sani in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kumfai, kun za mu halarci zuwa can wannan ƙasa da kake zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar wannan gari babba na cota akwai babban masallaci da za mu je inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun alƙur'ani mai tsarki. Amin wa alaikum salam. Muhammad Sani ina kwana ina kake. Lafiya kalo. An tashi lafiya. Lafiya kalo Muhammad Sani. Masha Allah ya gida. Ya gida. A lafiya lau. Ya yara. Alhamdulillah lafiya kalau. Ubangiji Allah ya albarkaci zuri'arka Allah ya kare ka daga shirin maƙiya. Amin amin. Sauka ce ta Alƙur'ani za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma kudu da arewa. Cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita wannan darduma lokacin annabi Suleiman ɗan dauda take. mu wannan darduma da za mu gabata maka domin mai domin za ka zama halifanmu a ƙasa. Ah. Saboda mai za ka iya aikata aikin alkhairi ka ga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama ka ga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata. Hmm. Mun shiga aljanna dausin nuzula. Wannan gaskiya ne. Don Allah ya tabbatar maka da wannan darduma za ka yi murna za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya. Masha saboda ita wannan darduma na farko za ka iya zaunawa a kanta kuma ka ga darduman nan duk inda kake so ka je a doron duniya an kana so yi sallah a ƙasar saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hafta ka rufe idan ka kai addu'a hmm. to za ka gabata a wannan ƙasa. Muhammadu Sani ka rike sirrinka a tare da kai. Masha Allah. ba a magana da mu Muhammadu Sani a je ana gaya wa da aboki ko ya wata wanda da shauransu. Wannan gaskiya ne. Ka gano ko saboda manzon Allah ne ya ce ma ka su ruhu mallaka amruhu. Duk wanda ya rike su zai iya rika al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da illa cikin sirrin lillahi wa hayyul kahari. Wannan gaskiya ne. Cikin sirrin Allah zai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu hmm. kufuwan ahadu Allah shi yi maka. Muhammadu Sani Allah ya sa a gama lafiya. Amin amin. Wannan sauka da na so za a yi yanka. Ta. Za a sadaukar da wannan nama. Ta. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da me ya haɗaya lokacin kafin yi wa fati. Idan babbar sallah ta zo da me ya haɗaya? Rago kenan. Na'am. to za a samu rago kamar nan nawa kake gani za a iya samu ai ba yadda ba a samun shi eh to kaga za a iya samun kamar na dubu talatin na'am eh. to Allah ya maka albarka amin amin to muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan kwatarkwashi kwatarkwashi kasar eh, zamfara ba wannan akwai wani dutse na kwatarkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi ɗari ba ɗaya adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala To masha Allah. Za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan buzu. To. Kuma za mu yi gabatar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin casa'in da tara da suratul kafi casa'in da tara da suratul kala imrana. Hmm. Casa'in da tara da suratul tabara casa'in da tara. Hmm. Da izawaka waka casa'in da tara da arrahman casa'in da tara. Hmm. yanzu dubu talatin ɗin za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne a nan. Eh, za su samu. Yanzu Muhammadu Sani wani lokaci kake gani za a iya samun dubu talatin ɗin sun gaya maka hanyar da za ka mafi sauƙi za ka tura saƙo. A wannan na'ura da za mu samu aikaɗan autar ya gabatar mana da wannan hadaya. hanya mafi sauƙi hmm. za ka iya siyan wannan kati na mtn katin mtn eh, akwai manya yan dubu ɗaya da ɗari biyar ta guda goma dubu sha biyar kenan ko eh. guda ashirin dubu talatin ta idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku ta sai ka bismillah sai ka kankar wannan kati sai ka fara tura guda goma ta sai ka ajiye su a tare da kai sai ka ƙara tura guda goma sai ka ajiye su a tare da kai idan muka samu aka gabatar wannan ne rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura sai mu gabatar da wannan hadaya idan muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntuɓe ka bayan an kammala sai a yi addu'a To komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnen wannan ɗan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara ɗin muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari. To amma kash bai san cewa shi ne ake damfara ɗin ba. A shirinmu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya. A huta lafiya.